A nan muna bisa kan hanyar Bela Gaya ne kilomita 40 daga Gaya hanya wacce ke zuwa Doso, inda abu na farko da ke riskar matafiya da suka yi watanni uku ba su bi hanyar ba shine kasis ko ina wanda mutanen wajajen suka yi. Mazauna wannan wajen sun yi waɗannan kasis ne domin masu motoci su rage gudu, wanda wani lokaci suke haddasa haɗarurruka, wanda haɗari na baya-bayan nan shine wanda bai huce watanni uku ba da wani mai babbar mota ya yi sanadin rasa rayuwar wani yaro. Sai dai a cewar Bubakar Sambo, sakataren kungiyar masu motocin sufuri, wannan kasis din babban haɗari ne a gare su. muna da matsaloli da yawa da muke da su akan waga hanya daga nan ga zuwa doso tukuna akwai kasis kasis da mutanen gari suke sawa bisa kasis inda an zo da mota ta tsaya cikin gari nan ne barayi suke hawa mota in suka hau sai su yanke tamfol din mota sai su hidda kaya in kana labari kuma ko a kashe ka ko a je maka da adduna adamu shugaban ma'aikatar sifiri na gaya ya ce a nasu bangare za su yi iya kokarin su domin ganin cewa kowa ya girmama doka da oda lalle akwai dokoki waɗanda aka annan waɗanda ake aiki da su mun ɗauki niyya a cikin wannan ministar namu ya zamanto ayi ka'ida ta hanya miliyar miliyar ne ake sa a cikin tawa in mutum ya tambaya aika sai a san wani ne kamata wani iri ne kamata a yi wanda ya tambaya ya san za a yi mai amma a yi mai a cikin daidai wada ya kamata a yi shi amma ba kowa ya tashi bai aza dutse a bisa hanya wata motocin mutane kuma abin kuma a lalata mana hanya manufar waɗannan sabbin matakai dai idan aka tabbatar da su to daga masu sufuri har zuwa jama'a mazauna waɗannan wuraren za su gamsu ta yadda kwanciyar hankali da kuma tsaro zai dawo a bisa kan wannan hanya ta Bela Gaya.